Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna tare da labaran dan gwamba. A labaran dan barka a barka da warhaka. Mala Ali barka da yau. A ka buƙaci mu dawo hira da kai a da me kake tafa ne? To yau ina da tafiya ta yau ta muci ta makadan damben Najeriya. makada da mawakan damben Najeriya. makadan damben Najeriya mawakan damben Najeriya. Haka. wanda ya to ina ciki mm. sannan kuma da duk wanda ke kiɗan dambe yana cikin wannan magana da zan yi a yau hakan insha Allah mm. to a magana ta farko a kace kana da magana da zaka yi akan mawakan damben zamani wa kuwa to me me kake ta magana ce akan su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala masu kallon mu da kuma yan uwa na mawakan dambe da Allah ya kaddare mu mu ne da abinci a cikin kiɗan dambe haka na ɗaya mu makaɗan dambe ba mu san ciwon kanmu ba sannan ba kowanne makaɗi ne yake da amana ba na biyu ba kowanne makaɗi ne ya san ciwon sana'arsa ba kuma ni ina da dalilin faɗin haka shine yau dai idan ka cire mawaƙan masu yawan zama ƙauye masu zama sarari na farko da kace dan moyi ka autan mai turare ni mm. a shafa sai yusufa da allegas mun fi kowa zama manyan wurare gaskiya ne to mu cire auta da mamu da su suna wuri ɗaya ne ba sa yawo amma kamar ni dan moyi a shafa mun fi kowa ƙalubale game da harkar kiɗan dambe a zamanin nan abinda a ƙalubalen mu shine mu dai uku ɗin nan tsakani da allah mu san ciwon sana'a mu ba ko uku mu uku din nan mun fi kowa don abin da sana ce haka ni na yi yawon ƙauye sannan kuma na yi yawon birni don haka kowane ɓangare babu makaɗin najeriya da ya isa ya ɗaga mini hannu ya ce ban san kaza ba na birni ko ban san abu kaza ba na ƙauye gaskiya ne tunda ka yi yawo tunda na yi kowanne na gani haka ne shi ne sa cewa mu uku ɗin nan mun fi kowa rashin sanin ciyon kanmu gaskiya ne Eh, a to a magana ta uku wani jan hankali ne zaka ma mawakan dambe na zamani to na farko abin ajjan hankali na da mu makaɗan dambe mm. na farko dai mu cire son kai mm. kuma mu tsaya mu inganta sana'ar mu kuma mu cire hasada cikin zuciyarmu don saboda ginin Allah ba zai taɓa rushewa ba kuma idan Allah ya yi ma abinci a sana'an nan mai son ka mai son ka ne makiyin ka ma mai son ka ne idan kasa wannan abu a cikin zuciyarka ba to ka gama da uban kowa matsalar da ke tsakaninmu da sana'anmu na farko rashin inganta ta yau yana da kyau a ce mu mawaƙan damben najeriya da na birni da na ƙauye mu haɗu muna tsintsiya maɗaurinki ɗaya amma wallahi ali ina tabbatar maka haka din nan ba zai taba yiwuwa ba saboda son zuciya ya mana yawa yau wa'anda adda tibai cikin kidan nan da tibai dai mu cire da tibai bayan matasa bayan yara na baya da ni ni kaina na farko akwai dan moyi da kaki da kaso dattijo ne akwai alhaji musa da kaki da kaso dattijo ne haka ne haka ne akwai baba bube da kaƙi da kaso dattijo ne wannan haka ne haka ne haka ne to akwai autan mai turare haka dattijo ne ne isuhu jango yana bi musu akwai ali lahiya yana bi musu idan an dawo masu bi musu akwai alikus gara akwai alhaji audu digi akwai ni labaran dan gwamba idan aka koma masu biyo muna akwai ashafa akwai abun abu akwai sanusi alali amma dukkan mu gaba mu ba kowanne ne ya san ingancin sana'arsa ba dalili kuma shine kowanne mu yau fata ta yi aiwa ne da a wuri kaza ya bar wurin da ni kuma in tafi baka tunani me yi haɗe shi da ƙungiya kawai dai ƙungiyoyin su muke ba daɗi saboda mu da kabar wuri maimakon makaɗan nan mu haɗa kai a bincika wani me sanadin barin ka wuri kaza idan akwai wani gyara tsakanin ka da ƙungiyar na a yi idan babu a san hanyar da za a bi to kowa fata ta kawai wani ya bar wuri in tafi ya tafi yanzu kamar fara da ni hmm. ni zan fara da kai da kanka yawwa na farko wallahi ali saboda neman suna na taba zuwa inda ba a biya na tab sai dai kudin abinci gaskiya ne ka san ita rayuwa dama kowace ya fara sana'a ta kawai da wanta dadin ta da ya sani wallahi bai san sana'a shi bai san wahala ba amma wanda ya fara da wahala ya dawo ya dawo cikin daɗi wallahi shine wanda ya fi kowa sanin sanin menene sana'arsa gaskiya ne na zauna inda ba a biya na har na dawo ana biya na dubu biyar a wata har na dawo ana biya na dubu goma a wata har na dawo ana biya na dubu goma sha biyar har na ka ashirin har ashirin da biyar me ya kawo wannan ba komi ba ne ba saboda sanin na sha wuya yanzu kuma daɗi ya zo wanda ya zamanto dole ne ni ma in san cewa yanzu ho nima an san ni na sani yana da kyau a ce sana'a ta ta dauke ni nima na dauke ta gaskiya ne wannan to amma yau sauran mawakan mu abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya ko kuma abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya na farko dai ba ma iya haɗin kai har da duniya ta tashi tunda kowa son kansa yake ba mu da babba ba mu da ƙarni gaskiya ne ba mu da babba ba mu da ƙarni kirana ga mawaƙan dambe tun da Allah ya muna abinci cikin nan me zai hana mu zo mu haɗa kai mu mai da kanmu tsintsiya maɗaurin mu ɗaya sannan mu tsaya mu inganta sana'armu yau mai ya tashi da kuɗi gaskiya ne da mai ya tashi da kuɗi gero yayi ya tashi da kuɗi dawa ta tashi da kuɗi kai hatta da gyaɗa kai muryuci wannan ake da ake tonowa yanzu ƙwara guda naira ɗari na ta yaya an ka ce min za a sayar to dan Allah da muruci da da goyon masara wanne ne yafi amfani gabawa. masara masara to an sai masara naira ɗari ƙwara guda ka dawo ka sai muruci naira ɗari sannan amma kai kana mawakin dambe ka tsaya ga ƙungiya tana biyan ka arba'in hamsin me amfanin kiɗan ka don Allah babu kai mai kiɗan dambe wanda duniya ta sani ka wahala da harakan nan yau ka dawo ana biyan ka arba'in hamsin me amfanin ka babu ka huta kawai ka koma gida ka aje kalangan ka kama noma ka san noman kasa gaba akwai matsala ga ka ga yara da yawa ba babban matsala yau ali sai ka cimma ɗan dambe guda ya yi makaɗi da adda yara baya gare shi goma bakwai takwas ɗan dambe guda ya yi shi daraja saboda jingar da za a yi da shi a wata daya kai makaɗi ba a yin da kai ajin ga kuma kullum mai kudin daki da kudin abinci kuma kullum gashi nan shine a kama mai loja mai kyau kullum shi da yarinya sa suna can loja kai kuma kana nan in ka samu naira biyar naira biyar din na sai ka yi hwatsanta ka ba na bayan ka in fa ba azalumi kake ba kenan gaskiya ne to saboda Allah da annabi a ce mutum guda ya yi taro jinga miye amfanin ku ko kuma miye amfanin mu wallahi wallahi na rantsi da Allah kungiyoyin nan gaba ɗaya kansu haɗe yake jiya da kaga suna kin junansu wurin jinga suna da bambanci gaskiya ne wurin jinga suna da bambanci game da makaɗa wallahi makaɗa mu shiga taitaye mu ko dai mu bar har ga gaba ɗaya tunda ba lada ce ba ko kuma mu tsaya mu inganta sana'a mu ba da babba ba da yaro kowa shiga waka wallahi babba ne amma kowa ya sani kowa a gaba yana da gaba gaban shi bayani na na farko kenan ga mu mawaƙa jami'an najeriya mm. a ah, magana ta gaba wani shawara ne za ka ba mawaƙan damben najeriya saboda a cire adawa a haɗa kai na farko mu mawaƙan damben najeriya wallahi wallahi wallahi muddin ba mu cire adawa aiwa ne yana kaza ba kowa ne shine kaza ba ka tuna fa ni ali na yi zaman idan na ji waƙar su alhaji musa ɗan gulbi idan na ji waƙa alhaji musa ɗan gulbi can a baya wallahi ba adawa nike yi ba ba komi nike ba addu'a nake yi allah ya kai ni wannan matsayi don allah shi ne ya kai shi wannan matsayi eh? to me zai hana kai ma in ka ga wani allah ya bashi bai wadda bai baka ba kai ma ka roƙi allah ya kai ka wuri na sai ka dinga azawa idan kai adawa rage shi ne za ka yi ko ƙara shi za ka yi ko me za ka iya ko kuma kwace mai abin da Allah ya bashi za ka yi babu wallahi na yi zaman gaba na maka ɗan dambe na zuwa ƙauyenmu su samu alheri ni da a cikin gari an san maka ɗin nake ban samu kwata kwata kwata na wannan abun ba na dinga addu'a na dinga addu'a har Allah ubangiji ya kaddara yau gari mu suna son su ganni in aje wasa dai ko da ta sallace irin na da ba za ta yi ba kungiyoyi ba za su hana ba za su bari ba gaskiya ne don haka wallahi muddin mu mawaƙan dambe ba mu cire adawa ba kuma ba mu zo mun kamar da kanmu tsintsiya maɗaurin mu ɗaya ba wala akwai matsala in ka ga makaɗi ɗan uwanka ya sa riga mai kyau ka dinga adawa yi addu'a Allah ya baka irinta in ka ji an ce makaɗin dambe an bashi mota ka dinga adawa yi addu'a Allah ya baka irinta gaskiya ne idan ka ji an ce an biya ma mawaƙin dambe kujera haji ka dinga ɓata rai ka dinga adawa kai addu'a Allah ya baka gaskiya ne kowa daga wurin Allah yake nema kuma daga wurin shi ake samu idan Allah ya ce fa ana yi da kai wallahi babu wanda ya ce ga bayan ka gaskiya ne amma wallahi mu mawaƙan da mai tsakani da Allah muna zubar da mutuncin mu har ma wai ka gama wai mawaki idan yana son ya je wuri ya dinga dudduwa ya tura ne a ba kungiya hakuri a ya tura ne a ba kungiya hakuri ai da kai da kungiya guda kuke ko ta ƙi kamar kamar ka take so ko ka kita mai kamata mai kamata kake so duk yadda makaɗi ka ɓata da ƙungiya ka batta in dai ka daure na rantsi da Allah a kwana a tashi komi a tsakanin ku sai kun dawo kun daidaita kun koma yi in dai akwai rai da lahiya akwai rai ba shiga tsakanin kenan to ya za a iya shiga tsakani. a'a shi kenan ni da na ga na baro gari kaza wani yana can yana zazzaɓi shi shi a ɗauke ko alhaza a ɗauka ta shi dai a kai shi dai kawai ya ga cewa wurin nan wai ya zauna wurin nan kuma ingancin abu ake so ba wai zama ba zama ga wuri ba yanzu yana da mai gida ali mai lahiya yana kauye yana tuga yanzu haka abinda ake biyan sa a wata 150 hmm. akwai yasu jango yana kenga kwai hanyar kamba abinda ake biyan sa 120 hmm. baba bube yana birnin kebi ana biyan sa 100 amma kai kana kano ko kana nan maraba ko kana katsina a biya ka hamsin kuma ka kama babatu wai kai wai ka samu jingami an kai sama riba ka samu ko haduwa kai karshen ta a bayan ka kana da makada sun kai mutum bakwai takwas goma mm. me riba ka dan dambe guda ya zo gaban ka ai jinga da shi dubu ɗari akan sati biyu ko sati uku ko wata daya gaskiya ga kada baya mutum guda ya ci riba dubu ɗari me amfanin sana'ar ka me ingancin sana'ar ka ba ta da wani amfani ba ta da wani riba ba ta da wani kyau wa'annan ƙungiyoyin ba kowace ce adda adalci ba wallahi wallahi in babu su babu mu in babu mu babu su mu tsaya tsakaninmu da juna mu gyara sana'a mu yadda suke ɗauka abin su da tsada da ali na yi wayon da na san ƙungiya ta ana biyan naira hamsin hmm? yau ko da gasa ko babu gasa kungiya sai an biya ɗari biyar haka ne ya mm. in an ce yau akwai wata gasa sai an biya dubu ɗaya amma kai kana maka ɗin dambe a ce wai jingakka kila in an ka yi lissahi kullun cikin kwanan nan talatin kila baka samu dubu biyu da ɗari biyar ba cikin jinganka me amfani sana'arka gaskiya babu wallahi ɗan dambe wannan abun ba na Allah ne ba mu tsaya mu gyara in za mu tuba kuma mu tuba mu bar ma Allah mu koma wata sana'a amma mutum da ba haka ba to na rantse da Allah da annabi ba mu da riba sai faduwa to a labaran da gaba na kusa da karshe magana wata shawara ce wadda zaka ba kungiyoyin damban Najeriya yawa saboda su san halin da suke ciki alhamdulillah kungiyoyin dambe kuma da matsalar ku abinda an matsalar ku shine gaba ɗansu kowa kansa yake so yadda mu mawaƙan dambe muke son kanmu ɗai ni kaɗai in so kaina ni ɗanewa ne to haka ƙungiyoyin dambe suke abinda a dalili na ko ne yau maimakon a ce ƙungiya ga wata can ta samu tangarɗa kaza a a ƙungiyoyin nan su motsa gaba ɗaya gyaran na a yi shi ba yi su ma ba su da haɗin kai cikinsu akwai masu kwatantawa amma kuma akwai cikinsu masu son su mai da makaɗan dambe bayi na rantsa da Allah cikinsu akwai masu son da mu makaɗan damben da 'yan damben su mai da mu bayi amma kuma mu makaɗan damben ba mu da kishin haka muddin an kaci yau yau najeriya abinci ya hau yana da kyau sana'a ka kai ma ita ta haura ka dan daga mana ne amma kana nan tafke wuri guda wai kuma kurin kana wuri kaza a hasko ka duniya na kallon ka gida can ko ina ƙauyen ku ai ta ganin cewa a'a ne ai komi samu yake wannan garin ko jinga ta ta yi kaza ta yi kaza a zuwa iski makaɗin din da kawai ya yi ka jinga miya amfanin kiɗin ka akwai matsala to muddin ba mu gyara ba a haka za a ta yi a karkaci ƙungiyoyin su ne da uwar riba mu ne da uwar faduwa saboda sauran ƙungiyoyin gani suka yi su inda son samu su ne yau za su samu yadda suke so wasu ƙungiyoyin ba ban ce kowace ba ba su iya a ce ma makaɗan dambe ma ba a yi da su ba kwata-kwata sai dai a ɗauki memory a sa a mp da yana yiwa da haka suke so saboda sun zo da salon su ɗaya suka zo da salon su ɗaya sun ka iya su ɗaya sun ka sani kuma su sun ka fi kowa iyawa amma mu mawaƙan dambe har gobe muna nan cikin jahilcin rashin gyaran sana'ar mu to wallahi wallahi wallahi idan ba za mu gyara ba haka za mu je karkace har mutum ya gama sana'a ta da kulla komai ba yau ga rashin lafiya yadda duk makaɗin dambe ɗan arewa ne gaskiya ne duk yawancin makaɗan dambe 'yan arewa ne yau ga arewa babu zaman lafiya gida baka kulle komi ba kana nan ko kana maraba ko kana diye diye ko kana kano ko kana kaduna ko kana katsina a hasko ka ga ka wani ne duniya tana ganin komi ka samu kuma kai baka samu komi ba amma kuma baka da kishin ka gyara sana'arka me makoman mu ka ji bayani na wallahi ali to a labaran dan gwabba mun gode da wannan jawabi kuma in Allah ya da sakon nan zai iso duniya ta saurari jawabin da kai sannan kuma da karshe wani fata ne zaka ma masoyanka saboda kana da masoya gaskiya to alhamdulillah duk yadda aka ji waka ka kowa zai rita turo kuma yana sa maka albarka da sauransu saboda haka wani fata ne kake wa masoya to masoya na ina muku fatan alkari da na birni da na kauye da na har na waje har na waje har na kasashen waje ina wa kowa fatan alkhairi saboda mai kaunar ka ne shi ke tsaye saurari lafazinka wanda baya kaunar ka in ka fi shata waka ko kallo baka ishe shi ba don haka masoya na da masoyan mu mu maka dambin Najeriya gaba daya ina yi ma kowa fatan alkhairi to a jawabi kenan daga bakin labaran dan gomba sharar mawakin damban nan a ku biyo mu ku sha kallo a tashar mu ta duniyar dambe damban gidan bambarewa da damba spec tv to mun gode labaran dan gomba sai mun kara haduwa karo na gaba mun gode mun gode kun ji kiɗan ka ba irin na yaro ne ba naɗe hannun ka ba irin na yaro ne ba mai jama rayuwa hala daure mai bi diga fada yaro bai haye maka kiɗa mutuwa ina ruwan ka da daɗi